jiya cikin bayananmu mun yi bayani kan cewa ita wannan rana ta alkiyama rana ce wadda la mahalata babu makawa sai ta zo imaninka da ita da yardarka da ita baya canjawa daga abin da Allah ya tsara cewa zai yi ta haka rashin imaninka da rashin yardarka cewa za a yi ta baya hana ko baya rage ƙarfin faruwarta daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala don haka ka yi imani da ita ka yarda cewa za ta faru to wannan shi ne abin da ya fi maka zaman lafiya da kwanciyar hankali domin akwai abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya tsara waɗanda suke wa musulmi yarda da ainihin wato wannan alƙiyama ɗin da ainihin wato wannan rana da wannan lokaci wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirya Allah ya mana tsokaci dangane da wannan rana a gurare da dama a cikin alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu ta rabbakum maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane a nan malamai suka ce ba a ware musulmi da ma wanda ba musulmi ba ko kai wane ne Allah da kai yake magana domin ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba ɗayanku na da da na yanzu wanda suke ji da wanda ba sa ji da wanda suke ji a yanzu ake magana da wanda a da aka faɗa musu wannan magana Allah ya ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku mahaliccinku ku yi taka tsantsan da lamarin ubangijinku ku bi dokokin Allah ku kuma hannu daga dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ku idan kai ɗan kasuwa ne ka ji tsoron Allah cikin kasuwarka idan kai ma'aikacin gwamnati ne ka ji tsoron Allah cikin aikin gwamnatinka in kai ɗan siyasa ne ka ji tsoron Allah cikin siyasarka da shugabancinka idan kai ba ka da nauyin kowa sai gidanka to gidanka ma ka ji tsoron Allah wajen jagorancinsa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sai ya ce warrajulu fi ahli baitihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi malamai suka ce ma'anar taƙawa shine an taja'ala ka sanya abin da zai sanya ko zai zama badala da kandagarki tsakanin sabawarka ga umarnin Allah duk lokacin da mutum ya saka wa kansa ka'idar da za ta hana shi sabawa Allah ko wata katangar da za ta tare shi daga haurawa katangar Allah ya saba masa yayi abin da ba daidai ba to wannan ya ji tsoron Allah man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan duk wanda ya ji tsoron Allah to wannan ya zama waliyin Allah duk mutumin da ya zama mai imani kuma mai taka tsantsan wajen wa Allah da bibiyar abin da Allah yake so to wannan ya zama cikakken mai tsoron Allah نعم Allah ya ce, Ala ku saurara, inna auliya Allahi, lalle waliyan Allah masoyan Allah, la khawfun alaihim, a gobe kiyama ba su da tsoro irin tsoron da kowa zai fuskanci wannan tsoro a gobe kiyama su ba su da wannan tsoron. Allah, Allah karka firgita mu a ranar tashin alkiyama ya Allah. Allah ka kwantar mana da hankali ka nutsar da mu a lahira ya Allah Allah ka sa muna cikin waɗanda za mu koma inuwa muna kallon yadda ake watan watangaririya da mazaujawa da arna da kafirai ya Allah ala inna auliya Allah Allah ce ku saurara waliyan Allah la khawfun alaihi ba su da tsoro wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba kamar ka tambayi Allah waɗannan siffofi waɗannan mutane suke da su sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaquna su ne waɗanda suke da imani kuma suka ji tsoron Allah Matuƙar kayi imani kuma kana takatsantsan tsantsan da dokokin Allah baka karya su to kai waliyin Allah ne don haka walittakar ba wata gara ne ake sakawa mai aska goma sha tara ba a kawo wata rawani kamar daga kantin kwari ka sa aka yanko ma duka baka kayan kayanka da shi ba ina fata an fahimta kana tafiya ana daga maka gara ta baya ana yafa ma ita ba wai shine tsoron Allah ba Abinda kawai yake tsoron Allah da kuma imani da kuma walittaka shine al-imanu wat-taqwa mutum ya sami imani a ransa kuma ya zamanto mai takawa Dan haka Allah ya ce ya a cikin farkon wannan sura ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku mahaliccinku ina fata an fahimta sai Allah ya ce dalilin da ya sa kamar ka tambayi Allah ya Allah me yasa ka ce mu ji tsoronka sai Allah ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim abin da yasa nace ku yi taka tsantsan da ni billahi allazi la ilaha illa wa girgizar ranar tashin alkiyama abu ne mai girma inna zalzalata sa'ati lallai girgizar ranar tashin alkiyama shay'un azimun abu ne wanda yake mai girma sai Allah ya kawo misalan abin da zai faru don ku gane girman ranar Allah ya ce yau mata zahalu kullu murdi'atin amma arba'at ranar da di yadda uwa mai shayarwa take son jinjirinta duk abin da take daga taji ya tsala kuka in a kicin ne za ta watsar da girkin ta fita da gudu ta je ta ɗauke shi idan tana jajjage ne a turmi za ta jefar da taɓaryar da turmin ta tafi ta je ta ɗauke shi idan tana kwance ne wallahi daga ta ji muryarsa za ta tashi a firgice da gudu ta je ta ɗauki jinjirinta don ta ba shi nono ta shiruntar da shi ta kwantar masa da hankali amma saboda bala'in wannan ranar mai shayarwa za ta ɗaye za ta fuzge yaro daga cikin nonon ta ta jefar da shi kai kasan dai ranar ba a bar wasa ba ce ranar da uwa da take shayar da ɗa za ta wurgar da abin shayarwa yau mata kullum kullu atin amma arba yau mata raunaha ta zahalu kullu murdi'atin amma arba jazakumallahu khairan ranar da za ka ga mai shayarwa ta jefar da abin da take shayarwa sai Allah ya ce wa taba'u kullu zati hamlin hamlaha mai ciki kuma ko ya kai haihuwa ko bai kai a haife shi ba ko cikin bai wuce awa biyar da shiga ba ta mutu to kiyama in ta tashi ta haifi wannan cikin don Allah ce za tu hamlin mai ciki kawai ba a ce mai wata uku ko mai wata bakwai ko mai wata tara ko mai sati biyu ko mai wata za tu hamlin wata tada'u kullu ta hamlin hamlaha Allah ya ce wa taran nas sukara ka ga mutane kamar sun yi maye kai za ka ɗauka maye su kai sun yi marisa sun sha kafso saboda tsabagen bala'i ai ko yanzu idan wahala ta wahala mutum baya iya zama da kafafun shi aiko ko a nan duniya in ka daku da yawa in ka garu sai ka ji ba za ka iya tsayawa ba sai dai ka nemi guri ka zauna haka ne to haka in kiyama wahala ta yi yawa za a ga wannan ya maki wannan wannan ya gabji wannan wannan ya daki wannan wannan ya mangari wannan Allah ya ce wa ma su kara amma fa ina so ku san cewa ba maye suka yi ba walakinna azaballahi shadidun la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka samu isa kiyama cikin sa'a da nasara ya Allah duk bala'in da ka tanadarwa kafirai da arna da munafukai a kiyama Allah kar ka sada mu da wannan bala'i Allah ka tsayaratar da al'ummarka da musulmi ubangiji maɗaukakin sarki ka samu gama da wannan duniya lafiya da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ba maye suka yi ba abinda kadai ya kai su ga wannan hali shine azabar Allah mai ainihin wato raɗaɗi yasa a cikin suratu yusuf al Allah ya ce awa aminu an ya'tiyahu allah ya ce awa aminu yanzu dan allah mutane sun أمينو sun yarda sun sakankance sun amince musu an ya tun, mai lullubewa ta zo musu min azabillahi daga azabar Allah Iyama in ta tahi jama'a za ta lullube kowa ne da azabarta bala'in kiyama sai ya lullube kowa sai kaɗai wanda Allah ya yi wa rahama ya je da kafar dama Allah ka kai mu lahira da kafar dama awa aminu yanzu mutane sun amince sun amince sun yarda an ya ghashiyatun min azabillahi mai lullubewa daga cikin azabar Allah ta zo musu Allah ya ce au ta'atiyahumus sa'atu ko kuma mutane sun yarda su shantake su ta abin da suka ga dama su ta aikata abin da suka so ba sa bin dokokin Allah kawai kiyamar ta zo kiyamar ta zo lahirar ta zo tashin alkiyamar ya zo A ce ta'tiyahumus sa'atu baghatatan ta zo musu kwatsam ba tare da sun shirya ba ba su ba Allah ba ba su yi abin da ya kamata ba wahum la yash'uruna ba su ankara ba kawai sai dai mutum ya ji shi a cikin kabari ba ku kara ba sai dai kawai ka ji an ce mala'ikan ya zo saura tafiya baka kara ba sai dai ka ji an huro wuta ta koro jama'a kana ganin su suna gudu wuta tana bin su kai ma sai ka ara a nakare haka mutane suke su ba sa so su ba Allah ta yadda kiyamar za ta zo masu da sauki mutane sun yarda sun amince an ta'atiyahum ghashiyatun min azabillah mai lullubewa daga azabar Allah ta zo musu aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan ko kuma ƙiyama ta afko musu kwatsam wa hum la yash'uruna ba su san haka za ta faru ba mutane sun yadda da wannan to wannan tambaya ce da Allah yake yi wanda amsar shi ne ba mu yadda ba ya Allah wallahi Allah ba mu yadda ba ba za mu iya lamun cewa azabar ka ba jikinmu da rauninsa da yanayinsa ba zai iya ɗaukar nauyin azabarka ba ya Allah Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana rahama a wani guri alaramma Allah ya ce wa huwa alladhi yursilir riyaha wa huwa alladhi yursilur riyaha bayna yaday bushran bushran bayna yaday rahmatihi mm. hatta Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, Wa huwa lalazi shi ne Allah ƙwaya ɗaya tilo ɗaya ɗayan da ba shi da kishiya. Wa huwa. shi Allah shine allazi wanda yursilur riyaha yake turo iska muna zaune a nan idan zafi yawa haka kawai idan Allah ya ga dama da rahamarsa kawai sai mu ji iska tana kadawa haka ne ko ba haka ba sai ka shiga wanka ka fito ka ka jagab wani ma yana wankan a ban ɗakin ma yana haɗa zufa ruwa yake kuzawa amma suna gaurayuwa da zufa shi amma saboda rahamar Allah in ya ga dama sai ya ɗauke zafin a take sai ka ji wata iska mai sanyi Allah ya sake ta don haka wa huwa shi Allah shi ne wanda allazi wanda yursilur riyaha yake turo da ainihin wato iska bushiran tana zamantowa albushir ne baina yadai rahmatihi kafin rahamarsa kuma ta zo ta ruwan sama ita kanta iskar albushir ne ruwan kuma da zai zo rahama ne Allah mun gode maka ya Allah Allah ka ƙara mana cikin falalarka iskar bushara ce albushir ne bushira ce ajila tana muku albushir tana hela tana alatin ɗinku cewa bayan ta lafa to ruwan sama kuma zai sauka wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran Allah ya ce bai na ya dai rahmati Allah ya ce hatta idza aqallat sahaban thiqala har sai lokacin da ta ɗauko nauyin girgije mai nauyi ta tattaro shi ta ebo shi ta taho da shi suƙunahu Allah ya ce sai mu kora shi baladin mayyitin wannan girgijen sai mu kora shi zuwa ga wani gari wanda yake matacce ne ya kashe ya yi murkus babu alamar ni'ima a garin gari ya bushe kan katarau babu alamar ni'ima ko damshi Allah ya ce idan iskar ta ɗebo wannan ainihin wato girgije ta taho da shi tana albishir Allah ya ce mu kuma sai mu kora shi zuwa ga wani gari wanda yake matacce sai Allah ya ce fa zanna bihil ma'a sai mu saukar da ruwa ta hanyar wannan girgijen da muka kora wannan ainihin wato giragizai da suka zo muka kora su wannan gari macacce wanda ya bushe ya kekashe Allah ya ce sai mu kora wannan girgije sai ya fitar da ruwa ko ya saukar da ruwa a ainihin wato wannan gari an gane magana da kyau ko idan ya saukar da ruwan Allah ya ce fa akhrajna bihi min kulli thamarati duk wani dangin 'ya'yan itatuwa kuma sai Allah ya ce to tsiro tun da ruwa ya sauka duk wani dangin 'ya'yan itatuwa daga abin da ya shafi mangoro ayaba lemu duk wani abu da ka sani wanda yake dangi ne na 'ya'yan itatuwa Allah ya ce a dalilin saukar wannan ruwa sai mu saka shi ya bubbugo da waɗannan kayan tsoro. idan a damuna ne sai mu ce masara yi waje gero yi waje dawa yi waje waken suya fito gyaɗa fito ina waken hausawa duka komai fa akhrajna bihi min kulli samaraci. duk sai mu fitar da dukkanin dangin 'ya'yan itatuwa to kamar yadda ka ga Allah yakan koro iska ta ɗauko girgije mai nauyi a kora shi zuwa garin da babu ni'ima da damshi ya sauka a dalilin saukan ruwan kuma Allah ya fitar da tsuru gaba ɗaya na dangin 'ya'yan itatuwa sai Allah ya ce to kazalika nukhrijul mauta kazalika nukhrijul mauta wato wai idan ka yadda Allah shi ke sauke ruwa sannan a dalilin ruwan sai ƙasa ta ɓule ta farke ‘ya'yan itatuwa su bayyana to yadda kaga haka Allah ya ce haka kuma muke ba wa ƙasa umarni idan kiyama ta tashi sai ta fitar mana da matattu ga baki ɗaya kazalika nukhrijul mauta hakanan muke fitar da matattu daga cikin ƙasa bayan da sun mutu sun ainihin wato rididdige a cikin wannan ƙasar Allah ce sai mu ba wa ƙasar umarni sai ta fitar da waɗannan ainihin wato matattu kazalika nukhrijul mauta amma sai Allah ya ce la'allakum tadhakkaruna amma fa sai kun yi tunani sai kun yi hange sai kun yi nazari sai kun tsaya kun yi tsam da ranku sannan za ku gane mu da muka yi wancan to muna da ikon mu yi wannan ni dai na sani babu wani technology ko wani ilimi ko ta kimiyya da ta nuna ga wanda yake fitar da tsoro in ba Allah ba haka ne ko ba haka ba ko ba wanda ya isa duk iliminsa duk technologinsa duk ƙwarewarsa duk agric da ya karanta duk abin da ya ƙoƙari wajen ya gano na ilimi bai isa ya gano saiwa ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ke tsirarwa daga cikin ƙasa ta yaya Allah yake tsirar da ita ba kawai dai mun san mukan je mu tona ƙasa mu zuba mu binne sai kowa ya tafi gidan shi ba ba haka bane bayan kwana biyu ko uku ko sai ka je ka samu kuma ta fito to kuma ka san wani ikon Allah da za ka je da tocinka da garin kwakinka ka zauna a gindin ramu ka samu toci ka kunna eh wallahi malam inda daddare ne kana kallo inda safe ne ka kura ido a ramin nan sai ka ga ya ake yake fitowa wallahi tallahi ba za ka gani ba ba ka isa ka gani ba sai ka ɗan kau ai dai za ka ci abinci ko ina fata an fahimta ko lokacin sallah za ka tashi kai sallah ko wallahi kana ɗan kau da hankalinka kaɗan sai Allah ya fitar da abin shi shi yasa ba wanda ya isa ya zo ya ce maka ga lokacin da ya ga ƙasa take burutsowa take ɗagowa take fashewa take fashewa har ta fitar da me sai dai a dan kim ɗin abun a nuna maka ga abin yadda yake faruwa amma keke da keke ba wanda ya isa ya gani sai wanda Allah ya ga dama to Allah kuma bai ga dama ba to yadda baka sanya sukan nan take fita ba baka san a wannan yanayi ba baka san wannan tsari ba to haka in kiyama ta tashi Allah ba zai shawara da kowa ba ba zai tambayi ra'ayin kowa ba ba zai ce yaushe za mu yi wannan abun ba ba za a jira uzurin wani ba na rantse da Allah kiyaman nan tana tashi kawai sai dai ka ji ta kwatsa yasa ya ce la ta'atikum illa bagatatan ba ta zuwa muku sai kwatsa ba ku ankara ba ba ku san za ta zo ba wallahi Allah ya ce sai mu ce musu ta zo an gane maganar da kyau ko wannan ya zo a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a wasu sura yace qutilal insanu ala ramma qutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ya isa alaramma Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙutilal insanu Allah an ci ɗan adam an tura mishi a shi an gaya masa magana marar daɗi me dalili Allah ya ce ma akfarahu me yasa ɗan adam yake da yawan kafirci da butulcewa Allah ne ka ƙutilal insan ma akfara Allah ya ce min ayyi shay'in khalaqa daga me ne kan Allah ya halicce shi an gane magana da kyau ko min ayyi shay'in khalaqa sai Allah ya ce min nutfatin khalaqahu faqaddarahu daga wani digon maniyi ne fa Allah ya halice shi sai ya shirya shi ya tsara shi ya gina shi ya kaddara shi ya zama abin da ya zama da haka kai dan adam asalin ka fa ba wani abu ne mai kyau ba asalin ka tushen ka yanayin yadda Allah ya tsaro ka in fa a haka aka bar ka fa dalo gaji zaka zama na fata an fahimta dalo gaji amma da Allah ya ga dama sai ya wanke ka har kake kafafa kake toroko kake boroko kake jin kai wata tsiya ce amma ka ji asalinka Allah ya ce min nutfatin khalaqahu faqaddarahu sannan thumma sabila yassarahu hanyar da zaka fito Allah sai sauwake ta kai dai daga kasan yadda dan adam ake haihuwarsa ka san in ba saukin Allah wallahi tallahi bai isa ya fito duniya ba ko ba haka bane jama'a daga yanayin da kaga ake haihuwar ɗan adam har ya girma daga yanayin yadda za ka zo ka samu jariri a kwance kuma ka tuna yadda aka yi aka haife shi kai ka san in ba daga Allah ba ba wanda ya isa wannan aikin haka ne jama'a ko ba haka bane dan haka Allah ya ce thumma sabila yasarahu sa'annan aka sauwake masa hanyarsa ta fitowa duniya a wata fassara wasu fassara malamai suka ce thumma sabila yasarahu sa'annan Allah ya sauwake wa ɗan adam yadda zai rayu babu wani jinjiri da zaka koya mar ya zai ci ko ya zai sha Allah ya sauwake masa wannan ba wanda ya isa ya fara wa mutum magana a bakin shi ya kama in bawa ba Allah shi ya sauwake masa ya kama yaren baban shi da yaren mamashi shi da yaren gidansu lokacin da ɗa zai fara tashi ya taka wallahi ko ka koya mar tafiya ko karka koya mar tafiya in Allah ya ga dama zai tafi ko ba zai tafi ba summa sabila yassarahu Allah ya sauwake masa hanyoyin rayuwarsa idan yana jin yunwa baka da wani batir da ka zona wanda zaka danna in yana jin yunwa yayi kuka a bashi mai abinci ita kanta uwar sai Allah ya kimsa mata yadda idan yunwa yake ji yana buƙatar tsotso to ta gane cewa tsotso yake buƙata thumma sabila yassarahu hanyar da zai rayu Allah ya sauwaƙe masa ita ya ba shi duk abin da yake bukata saboda ya rayu lami lafiya to daga ƙarshe sai Allah ya ce thumma amatahu fa aqbara bayan mun sauwaƙe masa hanyar rayuwa yayi rayuwar kuma mai daɗi ko ma marar daɗi ko ma mecece Allah ya ce daga ƙarshe kuma amatahu mu ne za mu kashe shi yasa ko kai rayuwa ta kirki ko kai ta kiki ko kai ta arziki ko kar kai ta arziki ko ka ba Allah ko kar ka ba Allah ko kai abin da ya kamata ko kar kai thumma dai amatahu fa aqbarahu Allah ya ce za mu kashe ka kuma za mu danna ka a kabari ba abin da zai same mu kuma in mun yi haka ba mai tambayar mu dalili thumma amatahu fa aqbarahu za mu kashe ka kuma za mu saka ka a kabari kuma abin da ka aikata mai kyau za ka je ka samu wanda kuma kai mummuna wallahi shi ma sai ka same shi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya mai kyau fal falyahmadillah abin da ya gani mai kyau ya gode wa Allah wanda kuma ya mummuna to sakamakon da ya gani fala ya lumanna illa nafsahu kada ya zargi kowa ya zargi kansa don haka duk ya laita ni da ɗan adam zai faɗa a lahira ba za ta yi masa amfani ba domin daga kaji dan adam yana cewa ya laita ni a lahira to lamari ya ɓaci bai yi abin da ya dace ba ne amma mutanen arziki cewa suke ha'u muqra'u kitabiya sai biya. ce ya laita haka na qadiya ha'u ta biya ku kalli littafi na kai jama'a ku karanta ko yanzu idan an yi waye da neko idan ka ci Fatima tara kana nuna mutane na fata an fahimta saboda ka faɗi ba ka jin ƙarfin gwiwar ka je ka kai wasu gani amma idan aka ce duk ka cinye duk an baka duk ka abin nan sai kai fotokofi ka sa aljihu kai tawo da ita duk inda kuka gama hadda ɗan gadara gadara niyawa ne nawa ka samu ne kan bare da kaza na waye ɗinka ne ce wallahi guda hudu na samu ba ma masu da english ya ce kai alhamdulillah mu allah ya mana abin nan. kawai sai ka zaro ta ko ba haka bane jama'a ce masa duba dai ka gani ni abin da na samu saboda ka san ka samu abin arziki ba wanda ba za ka nuna ba ha umu qura'u kitabiya ku karanta littafi na wannan a duniya kenan to na rantse muku da Allah sai ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa kullu insanin alaramma wa kullu insanin alzamnahu fi حسيبا نعم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله ما دوك كين سلكي يتي وكل إنسان دو دان أدم دك سين كواي كي والله كاكاسا كوني كدوانا مغانا دك الله ألزمناه طائره في أنقه أكوي ريكودا da Allah ya manna kowa a wuyan shi wanda take naɗar duk abin da kake yi wallahi tallahi duk gidan kwallon da ka je wallahi tallahi sai an nuna maka a ranar tashin alkiyama duk rawar tiktok da kika yi wallahi ki jira za a kunna miki a gaban mala'iku la ilaha illallah wa kulle insani kowaye kai kullu kuciya ce wannan ba wanda bata shafa ba Allah ya ce alzamnahu ta'irahu fi unuqihi mun sa mar rekoda wanda yake rekodin ayyukansa da abubuwan da yake gudanarwa a rayuwar shi zamba cikin aminci ƙara zero cin amana baka kuɗin wasu ka tauye ko me kake yi kana ɗiba mala'iku suna naɗa da kyamara a kansu yadda malam usman yake tsaye da kyamarar nan ba da yanzu yana naɗa duk abin da muke yi ba to wallahi suna naɗa alzamnahu ta'irahu fi unuqi Allah ya ce wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura za mu ciro masa mu fitar masa da littafin sa zai gani an jefa an ce kowa ya tafa nasa kowa ya kama nashi don haka wanda kaga ya kama da hannun hagu to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lamari ya ɓaci wanda kuka ya kama da hannun dama to alhamdulillah Allah ya sa mana daga cikin 'yan dama-dama ikra kitabaka Allah zai ce karanta littafinka kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba ya ishe ka kai wa kanka hisabi ba sai mala'iku sun ce tafi makomarka ba yasa wasu malamai suka ce wannan magana abin da take nufi Shi ne ɗan adam daga ya gama karanta wannan ba shi da bukata sai mala'iku sun ce yi wuta shi da kansa zai kama hanyar wuta tun kafin a ce tafi shine kafe bi nafsikal yauma alaika hasiba ya ishe ka kai kaiwa kanka hisabi idan kuwa ya karanta ya ga shi ɗan arziki ne to da kansa zai fara lalubar ina aljanna take dan ya san Allah ba azzalumin sarki bane Allah ba azzalumin sarki bane wala yazlimu rabbuka ahada da haka da kansa zai ce ina hanyar aljanna take a yi masa ishara kawai ya kama hanya baya bukatar sai mala'iku sun ce taho shi da kansa zai kama hanya sannan mala'iku su raka shi Allah ya sa muna daga cikin waɗannan kafa bi nafsi kal yawma alayka hasiba sai Allah ya ce mani hitada wanda ya shiryu ya koma kan tafarkin Allah ya gane wannan maganar yayi aikin da ya dace fa inna ma ya hatadi li nafsihi wannan dan kansa ya shiryu ba dan kowa ba Allah ya ce wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda kuma ya bata ya bata wadan kansa ne Allah ya ce wa ma kunna mu'adhibina mu dai ka'idar da muka saka wa kanmu wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata duk wanda yayi aikin banza wallahi shi kadai zai samu Ke yasa maganar da zaka ji wani ana marwa a sai ya ce malam kabarinka daban kabarina daban kalma ce fa ta gaskiya yadda ya faɗa haka yake amma idan wannan magana yana yin ta ne da nufin a bar shi ya aikata abin da ya ga dama tun da dai abin da zai shafe shi na azaba ba zai shafi wancan ba saboda kabarin kowa daban to ya yi asara wannan bawan amma in yana faɗin ta ne a babun wa'azi da faɗakarwa fa kabari na daban naka daban wannan maganar gaskiya ce to kar ta zamanto kalimatu haqqin yuradu bihal batil kalma ce ta gaskiya amma ana nufin barna da ita jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku da haka wala taziru waziratun wuzira ukhra laifin wata ba ta ɗaukar laifin wata a cikin littafin kaifa yajibu alaina an nufassira alquran alazim ko alquran alkarim na muhammad nasiruddin albani ya kawo kaɗan daga cikin fassarar wannan aya da ya zo yana magana dangane da hukuncin mutumin da aka yi masa kukan mutuwa sai ce ƙa'ida ce kafin ka mutu in ka san danginka suna yi ka ce to in na mutu kar a yi mu ina fata an fahimci magana idan suka yi maka to shi kenan laifinsu ba zai ne ba shafe ka ba amma idan baka bar wasiya ba suka yi to a nan dai laifin wani yana shafar wani idan suka yi ma kuka wallahi amma azaba saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'awwalu alaihi yu'azzab mutumin da duk ake masa kukan mutuwa to za a mar azaba duk wanda aka masa kukan mutuwa za a yi masa azaba ina fata ana fahimtar magana wala taziru waziratun wizra ukhra sai Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina ba mu kasance masu azabtar da mutane ba hatta na ba ba'atha rasula har sai mun turo manzo ya musu gargadi ya gaya musu wannan ayyukan su daina su kaɗe ta Allah da bauta su daina bid'a su daina shirka su daina saƙo su daina zamba cikin aminci su daina cin amana su daina caca su daina shan giya su daina zina su daina rawar tiktok su daina abubuwa na asha da allah wadarai allah ya ce ba za mu azaba ba sai mun gargaɗantar in mutum ya ƙi ya ji gargaɗi to sai ya gamu da fushinmu allah allah allah ka ba mu zuciya ta sauraro da fahimta da aiki da abin da muka ji Allah ramma Allah bai tsaya anan ba ya sake cewa wani fuka fi suri fa idza hum min al ajdasi wa nufiqa fi suri fa idza hum min al ajdasi ila rabbihim yansilun mhm Mm. Allah ya ce wa nufikha fi suri za mu busa a cikin ƙaho Allahu akbar ranar da aka yi busa busar guda biyu ce akwai busar farko wanda in an yi ta kowa sai ya mutu har kiyashi da ƙwari kowa komai sai ya mutu ba wanda zai saura idan Allah ya sa mala'ika yi wannan busar wa nufikha fi sur Allah ya ce za mu busa a cikin ƙaho fa idahum min sai ga mutane daga cikin kaburburansu ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu yansiluna suna sulalewa suna tafiya suna gudu za su tafi gurin wa gurin Allah filin tashin alkiyama fa idahum min al ajdas sai ga mutane daga cikin kaburburansu ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu yansiluna za su tafi zuwa gurin Allah Allah ya yi kira jama'a idan Allah ya kira wallahi dole a amsa ba wanda Allah zai kira shi bai amsa ba saboda haka za su tafi ƙalu sai ka jima sun buɗu baki sun ce ya wailana ya kai tanmu man ba asana min markadina haza wane ne ya farkar da mu daga wannan bacci namu malamai suka ce bacci kuma sai malamai suka ce wannan an wajahar da magana ne zuwa ga bayan Allah mumine a cikin kabarinsu don haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa idan mutumin kirki ne bayan an gama masa tambayoyi ya ba da amsa sai a ƙulo masa hanyar rahama ta cikin aljanna sai ya fara gani sai ya ce rabbi a sa'a Allah ka tada kiyamar in ma haka ne in dai wannan daɗin zan je in gani a lahira a can a aljanna to Allah ka tada kiyamar kawai ko ba haka bane jama'a sai mala'iku su ce a'a nan yi dan bacci kaɗan da saura akwai wasu gaggagaggan arna tukunna da bamu kawo su wannan ramin ba sai sun iso tukunna akwai kuma yan uwanka muminai su ma da basu iso ramin ba sai sun iso sannan sai a tashi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da haka sai a ce yi bacci kaɗan har sai sun iso sannan sai a tada ku gaba ɗaya to su ne suke wannan magana ƙalu ya wailana su ce ya kai tanmu man ba asana min marƙadina haza wane ne ya tayar da mu daga wannan bacci namu muna baccin mu mai daɗi cikin ni'ima saboda ya yi aikin alheri saboda ya ba Allah bai sha giya ba bai sha sholi ba bai yawo da zoɓaɓɓen wando ba ans down za a yi down da kai a wutar jahannama billahi allazi la ilaha illa huwa ans down ba ayya ans down na tausayin kaina da kai billahi zila. bai yi ans down ba ba gariyo ba adda bai sha jinin kowa ba bai bi matan kowa ba bai yi aikin asha ba bai yi zina ba bai yi tata ba bai yi lido ba bai yi bet naija ba bai je filin kwallo ba ya yi sallah ya yi azumi ya bi iyayensa baya sallar jam'i ba ta wuce shi yana ƙoƙari wajen ayyukan ibada duk abin da Allah ya ɗora mishi yana ƙoƙarin yi abin da Allah ya hana shi yana bari da haka zai ce man ba asana min markadina wa ya tada mu daga baccinmu mu muna baccin mu mai daɗi cikin ni'ima Allah ka sa muna daga cikin masu bacci mai daɗi a cikin kaburburan sai Allah ya ce za ma adar rahman wannan ta da ku da aka yi alkawari ne ba don haka ba da hayan barku ku ta baccin ba matsala to amma mun riga mun yi alkawarin kiyama za ta tashi don haka yanzu lokacin ta ne yayi hadha ma wa'adar rahman wannan shine alƙawarin ar-rahman da yayi cewa in lokaci za a tada kowa wa sadaqal mursaluna kuma saƙon da manzanni suka gaya muku na cewa za a tashi alkiyama gaskiya ne ba ƙarya suka yi muku ba don haka ga gaskiyar maganan nan ta zo ta yau wallahi tallahi jama'a wallahi mutumin da duk ya fahimci ya Allah ke gudanar da al'amuran shi ya Allah yake da iko da buwaya a cikin bayin shi kuma ya bi Allah nan sawu da kafa wallahi tallahi ya gama duniya da duniya lafiya da haka Allah maɗaukakin sarki zai ce kar ku damu wannan alƙawarinmu ne da muka yi cewa za mu tada ku a yau don haka kowa ya tashi ya taho filin tashin alƙiyama alaramma Allah ya sake faɗa mana a wata guri ya ce falan ma na su ma حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Allah ya ce duk wannan wa'azin da muka gaya muku dangane da wannan rana da abin da zai faru a wannan rana da irin bala'in da ɗan adam zai fuskanta ya ce fa idan kuka watsar da wannan abin wallahi akwai matsala in kuka manta da wannan wa'azin kuka ƙi yi aiki da shi kuka wance kalar da waɗannan ayoyin Allah ya ce akwai damuwa fa Allah ya ce falan ma nasu ma zukkiru bihi lokacin da suka manta da wa'azin da muka yi musu suka watsar da faɗakarwar da muka yi musu suka kalar da ayoyinmu suka yi fatali da su suka ajiye su a gefe suka yi abin da suke so abin da suka ga dama Allah ya ce fata hana alaihim abuwa ba kulle shi sai muka buɗe musu kofar komai yasa sai ka ga mutumin banza malam amma wallahi yana cikin walwala kar wannan ya ruɗe ka har manzan Allah sanda aka ja kunnen shi akan haka la ya gurran naka taqallubul ladina kafaru fil bila mata'un qalil kada ya ruɗe ka dan kaga arna suna wadaka ba su da matsalar komai ai kai dama daga cikin cikon baiwarka dole Allah ya jarrabe ka domin manzan Allah ya ce ashaddun nasi bala'an al anbiya'u thumma al amsalu fal amsalu wanda yafi kowa fuskantar jarabawa a duniyan nan su ne annabawa kai dai ka san annabi muhammadu duk duniya ba wanda ya kai shi daraja amma akan iya yin kwana talatin ba a girki a gidan manzan Allah ba wannan ba jarabawa bace da ma to Allah ya masa haka ne don ya ƙara cika masa baiwashi. shi annabin nan ya ga damar ya ce duk gaba ɗaya madina ta zama dabinai kuma ta zama duk gaba ɗaya madina ta zama alkama duwatsunta labatai ha duwatsunta guda biyu da suka sata a tsakiya annabin ya ga dama ya ce ta zama azurfa da zinare wallahi za ta zama sai dai da safe kowa ya je ya duba ya batar ya koma ya kwanta ba shi da matsalar komai shi yasa lokacin da matan manzan Allah suka fusata shi da ya tafi ɗakinsa tirakarsa ya je ya zauna sai na umar ya je masa yana bashi hakuri. da ya ɗaga kai zai kalli wannan irin decoration aka yi a ɗakin annabi muhammadu sai ya ga wani buzu ne buzu jama'a fata na rago an jemi a rataye nan wata 'yar salkar ruwa ce ita ma an rataye ta annabi ba ruwansa da duniya jama'a sai na umar hida kansa sai abin bai masa ba sai ya ce ya rasulallahi ka yi wa al'ummarka addu'a mana Allah ya yalwata mata ya buɗa mata ta samu arziki ta samu kuɗi annabi da yana kishin gide kawai sai firgita ya zauna zaune ya ce umar ya ce a shaka kake ya ce waɗannan mutanen da kake gani an musu komai da komai an ba su duk wata bukata da duk wata ni'ima da Allah ya musu ka sani cewa wannan Allah ya masa talala ne mai kamar sake domin ba sa bautar Allah ko ba su kaɗe ta Allah da bauta ba don haka wannan abun ba wani abun alheri ba ne a gare su saboda haka abin da nake so da kai ka ba Allah ka kuma yi haƙuri da dukkanin yanayi da rayuwa da ka kanka a ciki da haka manzan Allah ya yi wa Umar fada ya ce karka kuskura abun duniya ya ɗebe ka manzan Allah kenan jama'a farin jaka da babba dan abdullahi ka ahmadu lam yunsha wala huwa yunsha naka bil arwahi laukana kana yuftada wa kullum bihi ba'd ad-dalal kad alfazazi yace naka bil arwahi mun baka fansar uwarmu da ubanmu ya manzan Allah da a ce za mu kai iyayenmu don mu fanshi rayuwarka to da mun bayar wallahi ce wa kullum bihi ba'd dalali kad da, dan duk wani ɗan adam da ka gani da batacce ne da annabi Muhammadu ne ya samu shiriya haka ne ko ba haka ba yace dan haka mun baka fansar uwa da uba dan haka ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa lokacin da suka manta da wa'azin da muka yi musu fatahana alaihim abwaaba kulli shay muka bude musu kofar komai ni'ima ta zo komai da walwala ba matsala Allah ya ce hatta idza faruhu bi farihu bima utu har sanda suka samu alfahari suka ji daɗi da abin da muka ba su Allah ya ce akhadnahum bagatatan kwatsam sai muka kama su wallahi jama'a kada daɗi ya kwashe ka kada wani abu na duniya ya ɗebe ka ka bar tafarkin Allah kowaye kai ya zama kafar ka ɗaya a waje ɗaya a ciki kana duniyarka kuma kana lahirarka mai wayo cikin mutane shine wanda duniyarsa bata hana shi bin lahirar shi ba zai je ya nemi kuɗi zai je ya sana'a zai je yayi kaza yayi kaza in ma'aikacin gwamnati ne zai je ofis kowaye kai kana harkokinka to idan ka gama kuma sai ka dawo menene lahirarka yasa cikin ƙur'ani za mu samu irin wannan da yawa ranar juma'a me Allah ya ce mana bismillahir rahmanir rahim mhm. ya ayyuhal ladina Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal na amanu ya kuma su imani idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a in an kwarma kiran sallah ranar juma'a fas'au ila zikirillahi wa dharul bay ku tafi zuwa ambatan Allah ku tafi masallaci ku watsar da kasuwanci to amma saboda adalci irin na Allah bai ce kuma an je masallacin kowa ya zauna can kuma sai kuma gari ya waye ba fa'iza ƙudiyatis salatu fantashiru fil ardi in kuma an idar da sallah Allah ya ce duk watsu a doron ƙasa butagu min fadlillahi ku nemi fararar Allah ka duba adalci irin na Allah yayin da ya ce ka bauta mishi kuma bai hana ka neman yadda za ka rayu ba bai hana ka ka shiga ka fita ba saboda haka wannan yana daga cikin adalci irin na Allah subhanahu wa ta'ala fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihuna lokacin aikin hajji ya ce fa za qadaytum manasikakum fadhkurullah fa idza ka dhikrikum aba'akum aw ashadd dhikra mm. maɗaukakin sarki ya faɗa mana hmm. saboda ƙurewar lokaci yan uwa wannan aya ta nuna mana yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce idan muka je aikin hajji idan muka gama ibada muka yi zikiri muka yi karatun alkur'ani muka yi safa muka yi marwa muka yi kwanan mina muzdalifa eh aka yi jifa aka yi abin nan safa da marwa aka yi arfa aka yi komai Allah ya ce to kuma mu nemi falalar Allah shi yasa ya ce daga cikin mutane akwai wanda idan ya je wannan guri cewa yake kawai Allah ya ba shi duniya Allah ya ce kaga irin wannan ba su da rabo a lahira fa ko ba haka bane jama'a ka je Ka'aba ka kasa roƙon aljanna Allah ya ce irin waɗannan fa ma lahum fil akhirati min khala ba su da rabo a lahira daga cikinsu kuma Allah ya ce akwai wanda idan ya je irin wannan guri zai ce Allah ka bamu mai kyau a duniya kuma ka mu mai kyau a lahira kaga ashe Allah lokacin da ya ce ka nemi lahira kuma a lokaci bai hana ka neman mai ba duniyar ka ba adalci kenan irin na Allah don haka musulmin kirki ya tsiyaye wannan da haka Allah ya ce fa idahum mublisuna Allah ya ce fa quti adabirul qaumil ladina kadzabu abin zalam sai muka datse gadan bayan waɗanda suka zalunci kansu Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamina la hawla wala quwwata illa billah usulubun magana sai Allah faqti adabirul qaumil ladina zalam sai muka datse bayan wanda suka zalunci kansu sai Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamina mun gode wa Allah mai rahama wanda ya iya yi wa mumine ni'ima da falala ya kuma iya yanke gadon bayan arna walhamdulillahi rabbil alamin hadisi ya tabbata yan uwa wanda zamu rufe da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama injina na Aisha tace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yuhsharu nasu yawmal qiyama za a tashi mutane ranar tashin alkiyama hufatan uratan ghurla hufatan ba su da takalma a kafafunsu huntaye uratan tsirara haifuwar uwarsu gurla lobarka ko sarkin wanzaman garinku ya ma kaciya to rana ta dawo sabuwa kar ba wata kaciya da dan adam zai tahire ita a ranar tashin alkiyama Gurla. nana aisha budar bakin ta ita ce ya rasulullahi ya manzan Allah الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم ila بعض mata da maza gaba ɗayansu kowa yana kallon ɗan uwan shi ƙala sai manzan Allah ce ya Aisha ya ke Aisha al'amuru a shaddu abin tsananinsa ya wuce an yanzu raba abuhun ila ba'adu wani ya zo yana kallon wani tsaraicin wani a ƙiyama annabi ya ce wallahi abin ya wuce haka za mu dakata a nan uwa akwai ayoyi da mu gama ba kuma akwai hadisai da mu ƙarasa ba da haka gobe alaramma zai sake jawo gurin nan mu ba fa sauri muke ba ba wallahi ba ma sauri jama'a zai sake maimaita mana gurin nan za mu sake jin wasu ayoyi da kuma hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin wallahi jama'a irin yadda al'amuran mutane suka lalace da yadda tarbiyya ta ɓaci da yadda tauhidin mutane ya karye da yadda aƙidun mutane suka wargaje na rantse da Allah da ni da ku muna da buƙatar jin waɗannan maganganun na Allah da na manzon Allah Allah ka ba mu ikon ji da aiki da su kafin mu rufe kafin a ɗauki kamara, akwai alhaji sa'adu alimin silifas company limited Allah ya saka mishi da alkhairi ya turo da wasu wani saƙo ko saƙonni wanda za mu karanta su yanzu ya ce assalamu alaikum malam ga zakan naira dubu ɗari biyu da hamsin ku ƙara kabara mana Allah ya saka alhaji sa'adu alimi silifas a yake cewa daga alhaji sa'adu ali mai silifa zuwa ga masallacin miyati naira dubu ɗari na masu yi wa masallaci hidima da kuma tafsir kwamiti an gane magana da kyau ko na masu yi wa masallacin hidima da kuma tafsir kwamiti an gane magana naira dubu ɗari na masu sauraron tafsir da kuma wanda suka dace an gane magana da kyau ko yauwa za a raba musu insha Allah ta'ala sannan sai naira dubu hamsin na marayu su kuma a saka su total naira dubu ɗari biyu da hamsin alai sa'adu ali mai silifar saƙonka ya iso Allah ya saka maka da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya biya ka da aljanna kuma yadda ka faɗan nan za mu yi abin da ya dace gwargwadon iyawa Allah maɗaukakin sarki ya saka maka da alkhairi to ga wani shi ma bawan Allah a takaice ba sai na karanta ba ya kawo zakka ne ta naira dubu goma muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi eh na asisin marayu za a saka ko to Allah ya saka masa da alkhairi to wannan shine dan haka insha Allah ta'ala gobe in mun so za mu karasa waɗannan ayoyi mu ƙara maimaita su sannan sai mu karasa abin da ya sauwaka sannan sai mu shiga ayoyin gaba idan da sauran lokaci abin da muka faɗa daidai na wannan ko wannan okay ah, sannan akwai na'am kwarai da gaske sannan akwai in ba ku manta ba muna ɗan tattala taimako domin taimakon marayu saboda marayun nan a wannan lokacin masu fi buƙatar taimako sama da kowane lokaci kuma zan samu lokaci da zan yi mana nasiha akan taimakon maraya amma dai a yanzu muna sanar da waɗanda suke kallon mu da wanda suke sauraron mu cewa idan mutum yana so ya taimaka wa marayu to ga ainihin wato sunan akawun da kuma sunan bankin da kuma nambar akawun na bankin wanda zai tura mana wannan taimako kuma za a kai zuwa ga inda ya turo a kai ma'ana gurin marayu din insha Allah sunan bankin dai ko sunan account din dai Abubakar Yaya Arabi Foundation sunan account din kenan Abubakar Yaya Arabi Foundation sannan bankin kuma sunansa Unity Bank Unity Bank a account na bankin 00 52 seven, three zero. barin sake maimaitawa saboda wanda suke dauka a halin yanzu da kuma wanda suke kalla kai tsaye ta kan page namu 00 07 wannan shine account na wannan marayu da ake taimakawa da fatan Allah ya ba mu ikon taimakawa baki daya Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh